alaikum wa rahmatullahi wa yau muna goma sha biyar ga watan zulhijja shekara biyu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara daya, haihuwa annabi isa dan na maryam in ya tabbata wa'azi ne wanda aka shirya domin goron sallah a wannan gari na butte muna roƙo allah subhanahu wa ya datar da mu wajen faɗin daidai da aiki da daidai da kuma yinsa domin allah wannan wa'azi wanda za ta gudana a wannan gari mai albarka muna tare da shugabanni da malumma da alamomi a sassa da dama difa akwai malam muhammad garba daga guru mariya difa akwai malam muhammad alarama daga guru mariya difa akwai malam abdullahi malam ali daga difa akwai malam abdullahi muhammad kilakam akwai alaramomi wanda suka halarci wannan waje akwai alarama malam murtala daga difa akwai mara adam sa'idu daga gudu Mariya. akwai mara abubakar karambu daga gudu Mariya. akwai mara abdulrazak daga gudu Mariya. akwai mara sa'id daga kirakam muna gayyatar alamomi su zo gindin mubari a bisa umarnin shugaban wannan tafiya ko in ce umarnin mara mustapha wanda ne ya ce sanar da wannan sannan bangaren shugabanni muna tare da shugaba na gifa gaba daya alhaji kyari mustapha da mataimakinsa alhaji usman muna tare da shi usman aisami da sauran an yi wato yan uwa da suka raba musu baya sannan akwai shugaban kiratama a nan akwai shugabanni da yan uwa da suka halarta daga gudu mariya daga dai duk wanda ya zo muna masa farka da zuwa muna hudu kafin sallar magariba muna da malamai biyu sannan bayan sallar isha insha Allah za a dora a ga har inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a saya a yanzu ba tare da bata lokaci ba zan gayyaci malam ibrahim abdullahi daga garin kurmariya zai yi mana bayani ne akan istiqama mutum ya tsayu wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala tare da shi muna gayyatar alarama maza kafin isowa malam ibrahim abdullah wanda aka fi sani sa da malam ibo malam yi bismillah